الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ذر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد بدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يميزوا حتى يغيروا ما بأنفسهم إن الله سميع عليم كدعب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة بيرجى رمضان هجرة تدبود داري حدود أربعين دقيقة ya dace da 28 ga watan hudu shekara ta 2020 muna dai cikin tafsirin suratul anbiya kuma a yau za mu ci gaba daga aya ta 37 insha Allah wannan karatu namu na yau yana dauke da bayani akan cewa komai dadewar zamani duniya za ta iso ƙarshen ta خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون Allah ta baraka wa ta'ala ya ce kulikal insanu min ajalin an halicci dan adam wato daga asali na gaggawa wato halitta dan adam Allah madaukaki ya haɗa ta da gaggawa garaje lokacin da Allah zai halicci mutum ya haɗa halittar da gaggawa saboda haka za ka ga asali halitta ce ta ɗan adam da ya kasance mutum yakan so idan ya so abu to yana son abin ya auku nan take eh, wannan dabi'a ce ta mutum wato Allah ya tabbatar mana wannan asali haka ya halicce shi sai ya ce sa'urikum ayati zan nuna muku ayoyi na ɗaya bayan ɗaya fala ajilun. don haka kada ku yi garaje wato ba sai kun nemi gaggawa ba Allah ya riga ya sani shi ya halicci dan adam kuma asalin halittar mutum Allah ya yi ta da garaje da gaggawa saboda haka Allah ya sani mutum yakan so abu ya auku idan yana sha'awarsa ko lokacin da ake makafirai wa'azi ana gaya musu cewa duniya za ta iso ƙarshe sai suna cewa ah to yaushe ne ƙarshen hmm. wato wannan shi ke gwada cewar asali halitta ce ta ɗan adam da aka ce musu duniya tana da lokacin ƙarewanta wato sai mutane na ganin a'a to idan duniyar akwai lokacin da za ta kare har yanzu gashi an samu shekara 1400 bayan rasuwar manzon Allah shekara 1400 kuma duk ko da yaushe aka yi wa'azi sai a ce duniya za ta kare shi dan adam gani yake a ah, haba kai ba za ma ta karan ba saboda garaje saboda asalin halittar sa kenan wannan ya zo cikin alkur'ani wurare da yawa kamar yadda ya karanta mana a ta abinda Allah ya ce zai faru to ka zai faru idan Allah madaukaki ya ce kiyama za ta tsaya kamar ta zo ne kamar ta zo ne saboda haka yasa Allah ya ce fala tasta'jiluhu kada ma ku gaggauta zuwansa tunda Allah madaukaki shi yayi alkawari duniya za ta kare to babu makawa duniya za ta kare amma don dan adam ya nuna gaggawa shine Allah ke gaya mana wannan ba abin mamaki bane domin asalin halittarsa ne shi dan adam dama Allah ya halicce shi a haka wanda ya faɗa a suratul isra'i ayata goma 11 kana al-insanu ajula eh, wa kana al-insanu ajula shi ɗan adam ya kasance mai gaggawa kaga kamar yadda ya zo a nan ne talatin da 37 ta suratul anbiya khuliqal insanu min ajal an halicce mutum da asali na gaggawa na garaje kuma in ka dubi rayuwar ɗan adam ɗin sai kaga shi da'iman yana son abu na gaggawa kuma haka Allah ya nuna mana a cikin alkur'ani shi za ka ga a yau mutane sun fi rububi kan duniya saboda ita ce rayuwar da suke gani saboda asalin halittar dan adam yana son abu na gaggawa inna haula yuhibbuna al'ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila Allah ya ce kaga waɗannan suna son rayuwa ta gaggawa saboda me saboda asalin halittar dan adam kenan wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila Allah ya ce alhali kuma sun bari a gabansu akwai wani yini mai nauyi wanda yana tafe wanda shine yinin kiyama yinin yana da nauyin gaske Allah ka sa mu iya tsira a wannan rana in ka dubi suratul qiyama aya ta 20 nan kuma Allah madaukake yace bal kalla bal tuhibbuna al-ajilata wa tazaruna al-akhirata Allah yace a ku kuna son ta gaggawa kaga kenan ba makafiran ba ba makafiran ba hatta musulmai suna da wannan dabi'a din don idan wancan ayar aka ce inna ha'ula'i yuhibbuna al'ajila kaga ana magana akan kafirai ne suna son rayuwa ta gaggawa to ba kafirai kaɗai ba kalla bal tuhibbuna al'ajila ku dukkan ku kuna son rayuwa ta gaggawa wata zaruna al'akhirah wata wanda ke nuna cewa asalin halitta ce ta dan adam khuliqal insanu min ajal in ka dubi tafsirin wannan bayani wato akwai hadisi da aka samu abu huraira ya bada labari inna adama alaihi salam wato lokacin da Allah ya halicci annabi adam lamma nufika fihi ruhu bayan Allah ya gama fitar da halittar annabi adam daga laka wanda Allah ya halicce shi ne da hannunsa da kansa wanda shi ne bayaninsa ya zo a cikin alkur'ani kuma ya dace da hadisan manzon Allah Allah ya halicci annabi adam da kansa kuma da hannunsa bayan ya gama halittar annabi adam alaihi salam sai Allah ya busa masa rai busa rai ma annabi adam nan ma Allah ya yi ne da kansa ba a sa mala'iku sun yi ba wannan ya sa annabi adam yake da wata daraja ta musamman a tsakanin 'yan adam wanda a dalilinsu ne ya sa mutane a ranar tashin kiyama za su fara zuwa gare shi su ya kai adam muna so ka cece mu saboda muna ganin kana da wata kima a wurin allah da babu mai irinta zai tambaye su wace kima nake da ita wanda har kuke ganin zan iya zuwa in yi ceto gare ku za su ce a, ah, kai kadai ne fa mutumin da Allah ya halice shi da hannunsa mu sauran duk Allah ya halice mu da iko ne da ikonsa Mun bayan Allah ya halice ka da hannunsa ya busa maka rai da kansa to a hadisin Abu Huraira wato yace fatara fihi ruhu min ra'sihi ila sadrihi lokacin da aka busa ma annabi adam rai da rai ya gudana daga kan annabi adam ya iso zuwa kirjinsa kaga ai ya kamata annabi adam ya jira rai ya ratsa jikin duka kenan ko saboda ba a gama halittar ba ai an gama sura halitta amma kuma tun da rai bai shiga jiki ba ai da saura amma saboda asalin halittar annabi adam da gaggawa ce da garaje aka yi ta wato an haɗa halittar da garaje rai yana yana isowa kai ya iso kirji fa'ara da an yasi ba sai ga annabi adam yana zabura yana kokarin ya yunkura ya zauna kagaran ma bai iso ma kasan shi ba bai iso kafafunsa ba amma yana zabura yana kokarin tashi shine Abu da ya karanta wannan aya wa khuliqal insanu min ajal asalin halittar dan adam an yi ta ne a hade da gaggawa ma jara fihi ruhu lokacin da rai ya ratsa jikin annabi adam ka'ada jalisan sai ya zauna yana zaunawa ƙasa sai ya yi atishawa to ta nan an samu hadisi wanda ya inganta la shakka ya fi hadisin Abu Huraira wanda shine hadisin Anas bin Malik hadisin Anas bin Malik yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma nufifa fi adama lokacin da Allah ya busa rai ga annabi Adam fa balaga ruhu ra'sahu rai ya iso kan annabi adam a ƙasa, sai annabi adam ya yi atishawa faƙala sai annabi adam ya ce alhamdulillahi rabbil alami kaga farai bai gama ratsa jikin shi ba amma da shi ke Allah ya riga ya sanar da shi wato Allah ya sanar da shi ilimi don haka annabi adam yana tashi da iliminsa ne ba ko koyaye ba yana atishawa sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin wato hikima ce ta Allah wanda in ka duba jinjiri yana zuwa duniya wannan atishawa dole sai yayi ta domin numfashin farko ne fa qala Allahu lahu sai Allah madaukaki yace masa yarhamukallah kaga wannan fa ita ce asali farkon halitta ta annabi Adam da kuma zikiri da ya tabbata a sunnar manzon Allah wani zikiri aka fara yi a doron ƙasa daga halitta ta dan adam shine hamdala godiya ga Allah tabaraka wata'ala wanda ita ce mafi girma wato na addu'a da za ka yi domin idan ka gode ma Allah to an gama duk wata ni'ima kuma wato Allah madaukaki sai ya ƙara maka shi ne da in la'azidan na ku. wannan hadisin na Anas yana silsilatu sahiha hadisi na 2159 da kuma sahihul jami'i sagir hadisi na 2216 akwai makamancin labarin ya zo daga Abdullahi bin Abbas yana kitabun musannaf na Ibn Abi Shayba hadisi na 2340 riwaya ta sa'id ibn jubairin karkashin fassarar wannan aya ta 37 ta suratul anbiya khuliqal insanu min ajal qala khuliqa adamu alayhi salatu wassalam an halicci annabi adam thumma nufikha fihi ruh sannan aka busa masa rai nufikha fihi ruha wa awwalu ma nufikha fi rukbatayhi a wannan riwaya ta Abdullahi bin Abbas cewa akai an busa masa rai farkon inda rai ya fara ratsawa shine gwiwoyinsa kaga sai ya nuna cewa kamar ta ƙasa aka busa rai din wato Allah bai tabbatar da labari guda wanda yake nuna mana ta inda rai ya shiga jikin ɗan adam ba ala kulli halin an dai busa masa rai a riwaya ta farko an ce ta kai a riwaya ta biyu an ce ta kafafunsa rai yana isowa kafafunsa fa zahaba yanhabu sai gashi zai yunkura faƙala sai Allah ya ce kulikal insanu min ajal shi ɗan adam an halice shi ne da gaggawa kuma akwai irin wannan fassara da aka samu daga imam mujahid da ikrima wanda suna cikin malamai tabi'ai da aka yi waɗanda suka yi zamani da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa haula min ajalli a'immati tafsir waɗannan su ne mafi girman malaman tafsiri da aka yi a tarihi idan aka ce ma ga abdullahi bin abbas ga abu huraira ga anas bin Mali, waɗanda duk sahabbai ne sannan ka dawo ga tabi'ai ga mujahid ga ikrima ga sa'id ibn mansur waɗannan duka sun ba da labarin haka don haka babu shakka al'ajalatu yani aslu khalqil insan garaje gaggawa asalin halittar dan adam ne asali ne na halittar dan adam amma tunda an ce asali ba wai ana so kai bane ba wai ana son ka zama mai gaggawa ba ne Allah yana gaya mana asalin halittar ɗan adam yana da gaggawa wannan gaggawan ita take sa shi ko da ya san akwai aljanna ka ga ya manta da ita ya dukufa ta wajen neman duniya wannan asalin halittar ɗan adam ko da ya san akwai aljanna amma za ka ga ya sa duniya a gaba don haka akwai hadisin da aka samu na sahal bin sa'adin as-sa'idi wanda cikin sa manzon Allah yake cewa al'anatu min Allah tsanaki daga Allah ne tsanaki daga Allah ne wal ajalatu min ash-shaytan amma gaggawa fa daga shaytan ne sai zama kamar asalin halittar dan adam da aka yi da gaggawa kamar an ba ma shaytan wata dama ne a jikin dan adam wanda yana iya amfani da ita ya halaka shi amma manzon Allah ya tabbatar tsanaki in kaga mutum yana bin abu a tsanaki to haƙiƙa wannan kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala domin siffar Allah ce shi Allah baya gaggawa shi Allah yana bin abubuwansa ne a tsanaki yanzu ka dubi ayar da muka karanta ta farko din nan abinda Allah ya faɗa yace sa'urikum ayati zan nuna muku ayoyina a hankali da sannu fala ajilun don haka kar ma ku nemi gaggawa wato shi Allah bai garaje Allah yana bin al'amura ne a cikin tsanaki wanda duk ya samu wannan siffa to ya Allah godiya idan ya zama kana da siffa na nutsuwa kana da siffa ta bin al'amura akan tsanaki to kana da wata siffa da ta dace daga cikin siffofin Allah subhanahu wata'ala wanda ake son musulmi ya zamanto ya siffantu da shi akwai sahabi manzon Allah da annabi ya gaya masa haka Ya ce masa kana da wata wani hali wanda Allah yana son shi har yake tambaya wani hali ke wani hali ke na ya rasulullah sai manzon Allah yace masa bin al'amura a cikin tsanaki babu garaje ya to kana bin al'amarinka a cikin tsanaki shi Allah mai dauriya ne wannan yasa aka samu sunansa alhalimu Allah yana da dauriya shi ya halicci duniya ya halicci dan adam amma ɗan adam yana kafirce masa babu irin kafircin da ba a yi ma Allah amma kaga saboda dauriyan Allah saboda bin al'amura a cikin tsanaki saboda Allah baya gaggawa duk laifin da za a masa Allah bai hallaka mutane a take la yastakifuhu shay'un min isyanil ibadi duk zunubin da kaga bayi na yi wallahi Allah yana gani amma kuma yawan zunubin ko munin zunubin baya tunzura Allah tabaraka wa ta'ala saboda Allah mai bin al'amura ne a tsanaki kuma Allah mai dauriya ne malamai sun yi magana game da waɗannan siffofi guda biyu suna da kyau yana da kyau a samu tattare da musulmi akwai hadisin Anas ma da aka samu wanda shi ma a cikin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-ta'anni min Allah at-ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan bin abu a tsanaki daga Allah ne idan kaga kana bin abu a tsanaki a cikin hankali babu gaggawa babu garaje to wannan kyauta ce daga Allah idan kaga kana da garaje akan al'amura to wannan siffa ce ta shedan kai kokari ka nemi tsarin Allah game da shi hadisan nan guda biyu duka sun inganta hadisin Sa'ad bin Sa'ad al'anatu min Allah hadisin Anas bin Malik at-ta'anni min Allah wanda duk kusan ma'anarsu guda ne hadisin sahal bin sa'ad yana silsilatu sahiha hadisi na 1798 hadisin Anas kuma yana silsilatu sahiha hadisi na 1795 duk da cewar malamai sun yi magana akan ita kanta gaggawa din ba ko da yaushe ne ake cewa ba ta da kyau ba akwai lokacin da gaggawa take da kyau akwai lokacin da gaggawa ba ta da kyau yaushe ne gaggawa ba ta da kyau idan abu ya shafi duniya duk abin da ya shafi duniya kar kai gaggawa ka bi shi a hankali in ka bi shi a hankali sharrin abin zai fito amma duk abin da ya shafi lahira ba a son kai ba a son kai sai bi ka gaggauta shi yasa aka samu hadisin Sa'ad bin Abi Sa'ad bin eh, Abi waqas eh, manzon Allah yana cewa at-tu'adatu fi kulli shay'in khairun jinkiri a komai yana da alkhairi illa fi amalil akhirah sai dai abin da ya shafi aikin lahira abi abu ana a tsanaki ana samun jinkiri a komai yana zama alkhairi amma banda aiki na lahira idan aikin lahira ne ba a son kai jinkiri me yasa saboda in ka duba Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu misalai a cikin alkur'ani na yadda ake son musulmi ya zama mai gaggawa saboda neman lahira Allah ya ba da misalin annabawa irin su annabi zakariya wanda Allah ke ba da labarin cewa suna da gaggawa wajen aikin alkhairi so haka ake son musulmi idan abu ya shafi lahira kar ka yi jinkiri misali kana da kuɗi kana son ka yi sadaka sai ka ce ga bari dai sai gobe ba mamaki ka mutu yau idan ka mutu yau kaga ba ka yi sadakar ba saboda ka yi sa duk abin da ya shafi lahira a gaggauta amma abin da ya shafi duniya fa a jinkirta a bi shi a hankali kar a yi gaggawa idan an bi shi a jinkiri Allah zai fito da alkhairinsa idan an yi gaggawa kuma za a yi nadama me Allah madaukaki ya ce a gaba wa yaquluna sai kafirai suna cewa mata hazal wa'adu yaushe ne wannan alkawari zai tabbata da aka ce duniya za ta zo ta. yaushe ne duniyar za ta zo ta? in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya wato kaga kamar yadda Allah ya fara bayaninsa cewa dan adam mai gaggawa ne idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa'azi ga kafirai a garin makka sai su rika cewa ya gaggauta zuwan azaban mana ne ake jira wanda ya zo a suratul hajji aya ta 47 wa yasta'jilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allahu wa'dahu wa yasta'jilunaka bil azabi Wa ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون Allah madaukaki ya ce mutane suna neman ka gaggauta kawo musu azaba alhali shi Allah ba zai canza alkawarinsa ba kaga Allah ba zai canza alkawarinsa ba saboda kuna roƙon a kawo muku azaba sai ya gaggauta tashin kiyama abinda Allah ya riga ya alkawari zai auku a duniyar nan duka sai ya auku sannan kuma lahiran za ta zo duniyar za ta zo ƙarshen nata ɗin ba makawa sai Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun rana guda a wajen Allah kamar shekara dubu ne a lissafin dan adam rana daya a wajen Allah tabaraka wa kamar shekara dubu ne saboda haka yasa wato agogo a wajen Allah bai motsi yadda ka san baya motsi haka ne saboda sai an samu shekara dubu kafin yake kai kimar yini guda a wajen Allah ta wa ta'ala wanda shi ne, wanda yake nuna maka cewar Allah yana ganin al'amura wato ganin da yake musu ba na gaggawa ba ne, gani ne wato na tantancewa Allah ya san al'amura yadda suke gudana sani na haƙiƙa a ƙarƙashin kowane sakan abin da ya auku Allah yana gani saboda lissafin Allah Allah baya lissafi da irin agogonmu Eh, sakan ya wuce shi kenan lala an ce eh, rana guda wajen Allah kamar shekara dubu ne kaga kenan rana guda tamfar za a warware ta ta yi tsawon shekara dubu Allah ya san ta wanda yana daga cikin fassarar da malamai suka yi wannan aya saboda haka yasa malamai suke cewa idan ka saba ma Allah a rana guda to azabar tamfar azabar shekara dubu ne Allah ka tsare mu Mai Allah ya ce a gaba Lauya ya lazina kafaru Lauya ya lazina kafaru hina wa kafaru da dai kafirai suna sani hina la yaqufuna an wujuhihim nar a lokacin da ba za su iya hana wuta isowa ga fuskokinsu ba ba za su iya kare fuskokinsu daga wuta ba wala an buhurihim haka ma bayansu wala tsaro na sannan ranar ba a taimaka musu wato Allah yana faɗi kaga kafirai na neman a gaggauta azaba sai Allah ya ce a ai lokacin na zuwa amma da kafirai sun sani wannan ranar in ta zo irin abin da zai same su ya zama ga wuta a gabanka ba za ka iya kare fuskarka ba ga wuta ta bayanka ba za ka iya kare bayanka ba sannan ka duba hagu da damu babu mai taimakonka Allah ya ce da kafirai sun sani lasara'u ila taubati minhu wal imanu billah da sun yi gaggawan tuba ga Allah kafin ranar ta zo kuma da sun yi gaggawar imani da Allah tabaraka wa ta'ala wannan masta'jalu li anfusihim bala da ba su nemi a gaggauta kawo musu azaba ba da babban abin da ya kamata kafiri ya shine ya nemi gafaran Allah ya tuba ya gyara aikinsa don ya tsare kansa daga azabar wannan rana ta kiyama sai Allah madaukaki ya ce فلا bal ta'atihim bagtatan Allah ya ce a'a ai sa'ar ƙarshe wato ƙarewar duniya zai zo musu ne kwatsam shine bagtatan a lokacin da ɗan adam baya tsammani don haka yasa ya ce fatabahatuhum sa'ar ƙarshe sai ta kidumar da su tuhayyurhum fala yastati'una raddaha ba za su iya mayar da ita ba wala hum yunzaruna sannan kuma ba za a jira su ba idan sa'ar ta zo wato abinda Allah yake cewa idan sakan na ƙarshen duniya ya yi to duk duniya ba mai iya hana duniyar ƙarewa duk ɗan adam ba zai iya hana duniyar ta ƙare ba tun da lokacin ta yayi sannan kuma Allah maɗaukaki ya ce ba za a jira mutane ba ba za a ƙara musu wani sakan guda ba in dai lokacin ya yi to babu jira ita ce ake kira nafhatun ha'ila mudammira busan kaho mai girma tsawa ce da 'yan adam za su ji mutum zai ji wannan tsawar duk mai rai zai ji wannan tsawon amma fa idan ka ji to kunnuwarka sun ji abin da ya zo maka na ƙarshe a rayuwar rayuwarka kenan wanda Allah ne da kansa ya faɗa mana a suratu yasin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun babu abin da suke jira face tsawa ɗaya wannan tsawar idan za ta zo ta kama su ne a lokacin da mutane suke hada-hada shi ne ya fisimu wato mutane suna hada-hada abin da ya sa Allah ya faɗi haka don ya nuna maka cewar mutane sa'ar ƙarshe za ta zo wa mutane ne a lokacin da suke cikin gafala wa hum fi gaflatin anha yatakasamu wa yatabaya'u wa ya'kuluna wa sharbun? mutane suna ciye-ciye ana shaye-shaye ana harƙalla ana duk abin da ake yi na masha'a ana cin abinci ana shan abin sha an shiga kasuwanni ana sayayya shine abin da Allah yake nufi da wahum yakhisimun suna cikin hada-hada suna cikin husumar su a daidai wannan lokaci tsawar za ta kama su idan tsawar ta kama su fa Allah ya ce fala yastaqiuna tawsiyatan ba za su iya barin wasiya ba wala ila ahlihim yarji'un sannan ba su iya komawa gida ga iyalansu idan a kasuwa kake aka busa kahon nan to daga wannan kasuwar sai fa tashin kiyama ba ka dawowa gida ba halin wasiya wannan yana kama da aya ta 187 ta suratul a'raf yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha qul ilma eh, qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fi samawati wal ardi la ta'atikum illa bagta kaka anan sai yace bal ta'atihum bal ta'atihim bagtata sa'ar karshe za ta zo wa mutane ne kwatsam a suratul a'raf Allah yace la ta'atikum illa bagtata ba za ta zo muku ba face kwatsam lokacin da mutum baya tsammani a wannan lokacin ne duniya take zuwa karshen ta akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka siffanta wannan aya eh, wanda suka ƙara bayani game da eh, abin da ya zo cikin aya ta suratu yasin kamar misali <clears throat> hadisin sahihu muslim yana kitabul fitan babun fi khuruj dajjal hadisin abdullahi bin amri. a wannan hadisi manzon Allah yace summa yunfaku fi suri lokacin da za a yi busa cikin kaho fala yasma'uhu ahadun illa afdalitan wa rafa'alitan babu wanda zai ji karan busan da aka yi face ya karkatar da kansa yana kasa kunne ya ji face ya karkatar da kunnensa domin sauti ne da ɗan adam bai taba jin irinsa ba a shekara kenan idan aka yi busan duk mai rai zai ji kuma ba a lokaci ɗaya ba yake kama mutane za ka samu wani ya ji ƙaran kafin wani wa awwalu man yasma'uhu mutumin farko da zai ji wannan ƙaran a ƙasar larabawa rajulun ya lutu hauba ibli mutum ne makiwacin dabbobi makiwacin raƙuma kasan makiyaya raƙuma a daji sukan tona rami inda za su tara ruwa saboda idan sun yi kiwo sun tafafi raƙumansu su su zo su sha wannan ruwan to wannan rami da suke tonawa idan sun tona suna wato suna gyara shi a yi mai daɗe yadda zai zama ruwa in an tara ba zai tsotse ba to shi wannan mutumi yana gyara wannan gulbin nasa da yake tara ruwa saboda dabbobinsa hu wa yuslihuhu manzon Allah ya ce yana gyara yana ƙara masa laka wato kamar yana mai daɗe yana masa filasta yana gyara shi sai kawai ya ji ƙaran wannan busa wanda za a yi wato na alamar sa'ar garshe ta zo kala sai manzon Allah ya ce fa nan take sai mutumin nan ya suma wa yas'aqu nasu mutane ma duk za su suma a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala taqumanna sa'atu lokacin da sa'ar garshe za ta tsaya wa kanna sharrar rajulani sawbahuma bainahuma fala yatabaya'anihi wala yatuyanihi sa'ar karshe za ta tsaya alhali mutum yana sai da kyalle wani ne yana sai da atamfa ko shadda kai kuma ka taho za ka saya ka bude kana dubawa ya wannan nawa kuna fa cinikin kenan sai dukkan ku ji busa manzo Allah ya ce to cinikin da ba za a kare ba kenan kuma kayan da ba za a nade shi ba kenan wala taquma wala taquman sa'atu wa qad sarafa ar-rajulu bi laban liqhatihi fala yat'amuhu sa'ar karshe na duniya za ta tsaya alhali wani ya karbi aron taguwa kasan larabawa suna da wannan al'ada wanda al'ada ce mai kyau idan kana da taguwa ko kana da saniya ko kana da akuya tana shayarwa sai ka ba mutum aro ka ce ya rika tatsan nononta yana sha fi Shi ne manzon Allah ya ce to gashi wani ya karbi taguwar ya tatsa amma kuma bai kai ga sha ba Allah zai karbi ransa wala taqumanna sa'atu wa huwa yalitu hawdahu fala yasqi fihi wala taqumanna sa'atu wa qad akalatahu ila fihi sa'ar ƙarshe za ta tsaya a lokacin da mutum ya zauna zaman cin abinci an kawo abinci an aje a gabansa ya yanki loma ya ɗaga kafin ya kai bakinsa mala'ika ya yi busa cikin kaho. manzon Allah ya ce fala ya fa'amuha ba zai ci wannan loman ba domin sa'ar ƙarshe ya zo don haka ba abin da zai tabbata wato sai tashin kiyama waɗannan hadisai suna sahihul bukhari kitabul fitan yana kitabur raqaq sannan hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 7411 da kuma sahihul mawarid hadisi na 2182 wanda duk yana tabbatar mana cewa idan sa'ar ƙarshe ta zo tufa alkawarin Allah baya tashi babu fashi ba a ƙara wa mutum dama inda lokaci ya yi to dole za a tafi Allah kyauta ƙarshen mu

shine Allah ya ce ma annabi wato yana rarrashin sa wa laqad a bi rusulin min qablika hakika an yi izgilanci ga manzanni da suka zo kafin zuwanka wato kamar ana ce ma annabi ka yi haƙuri kamar yadda waɗancan manzanni suka yi haƙuri shine fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul ka yi haƙuri kamar yadda waɗancan manzanni waɗanda suka gabace ka suka yi haƙuri su ma an musu izgilanci amma me ya faru fa haqa bil ladina sakhiru minhum waɗanda suka yi izgilanci gare su din nan waɗanda suke musu ba'a sai gashi abin da suke izgilanci da shi ya auka musu ma kanu bihi yastazi'una wato abinda suke izgilanci da shi din sai ya dawo kawunansu. saboda haka idan kai hakuri wato nasara tana gare ka ya ce kulman ya kala ukun bin lai kulman ya kala ukun bin lai wa nahar Allah ya ce ka ce musu wa yake tsaronku a dare da rana minar rahamani in banda Allah mai rahama wato kamar Allah yana cewa da rahamarsa ne yake ba ku kariya wato dan adam inda ya san kariyar da yake samu ta Allah tabaraka wa ta'ala wannan kadai wato ya isa ka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shi yake tambaya wa ke ba ku tsaro wa yake ba ku tsaro yanzu idan ka dubi kwayoyin cututtuka haka yanzu kwayar cuta ɗaya ce ta zama annoba wanda ake ta tsoronta a duniya aiko to wato abin mamaki wanda wannan duk mutana sun tabbatar da shi abu ne wanda ke ba a boye ba suna cewa halittun Allah gaba ɗaya babu wanda ya kai wato ƙwayar cuta yawa a doron ƙasa babu wata halittar da ta kai ƙwayoyin cututtuka yawa za ka ji suna cewa abin da ya shafi wato virus da sauransu za a akwai wai a lissafin da suka yi akwai tiriliyon sau tiriliyon sau miliyan ɗari biyar to wannan lissafin ma waye iya yin sa tiriliyon sau tiriliyon sau miliyan ɗari biyar yawan ƙwayan cutar da ke duniya kaga guda ɗaya ce ta addabi duniya aiko to fa sauran suna ina suka ce sauran akwai ba fa guda ɗaya ba yanzu guda ɗaya ne addabi duniya to waɗanda ake da su ƙwayoyin cuta da suke doron ƙasa ne suke cewa babu ma halittar da ta kai su yawa a doron ƙasa kai ka ce ma duniyar Allah ya yi ta ne saboda su a teku ƙwayar cutan da take teku suna cewa yawanta waɗannan ƙwayar halitta ɗin ƙwayoyin cututtuka yawansu ya fi yawan taurarin da ke duniya na karanta inda wani ke cewa inda za ka ɗauki cokali ka ɗebi ƙasa cikin cokali kawai wannan ƙasar da ka ɗiba cikin cokali akwai ƙwayoyin cuta a cikin wannan cokalin adadinsa ya fi yawan mutanen da ke afirka wannan cokali kawai ɗaya da ka ɗauka to idan ka dubi duniyar gaba ɗayanta wanda ƙwayar cuta ɗaya ce yanzu ta addabi duniya to ƙwayoyin cututtukan kuma shi yanzu ba su da adadi shi ne allah ke tambayar mu wa ke tsaronku waɗancan sauran wannan guda ɗayan da ya hiti duniya ai da sauki waɗancan sauran kuma waye muku kariya saboda haka sa babu mai kariya ga bawa in ba Allah ba babu mai tsaron bawa sai Allah tabaraka ta'ala wanda in ka dubi hatta masana sun tabbatar ka dubi ƙirar da Allah ya maka saboda haka sai Allah ya samar ma jikinka garkuwa iri-iri saifa da take jikinka wato garkuwar da take ma na cututtuka suna da yawan gaske sannan ga ɓargon da ke jikinka fatar ka yadda Allah ya tsara ta wato yadda Allah ya halicci ɗan adam ya saka mai garkuwa ta ko'ina saboda ka yi sa ƙwayoyin cututtuka na sai wanda Allah ya ga dama yake iya ratsawa ya cutar da ɗan adam sai wanda Allah ya ga dama don haka babu wata ƙwayar cutar da za ka iya hallaka mutum ba tare da izinin Allah ta baraka wata ala wanda shi ne Allah ke tambaye mu a dunkule ne man ya kala'ukum wa yake tsaronku billaili wa hari a cikin dare da yini wake tsarifu to kama bar ta gefen kwayoyin cuta misali ka dawo ma zahiri halittar mu a yanzu Allah ya ga dama ya ba mu iska isasshiya da muke shiga ko wanda idan Allah ya ga dama wannan iska sai ta zama musiba gare mu Allah ya ga dama ya ba mu haske wadatacce Allah tabaraka wa ta'ala shi ya ga dama ya ba mu wato rayuwar ta inda muke jin daɗinta a doron ƙasa in ba don Allah ne ya sauwake mana ba wallahi da ba mu same shi da sauki ba saboda haka yasa in ka dubi sama ka daga idon ka ka dubi sararin samaniya ba mamaki ɗakin ka ne kai masa rufi amma saman ɗakin ka akwai rufi babu wani abin da ke tsakaninmu da sama sai dai ikon Allah in Allah ya ga dama yana iya turo dutse daga sararin samaniya ya taho ƙasa wa ya isa ya kare wannan dutsen ya hana shi sauka babu saboda haka kare duniya aikin Allah ne masana sun sani yanzu ka duba yadda duniya take shawagi a sararin samaniya <clears throat> ai akwai duwatsu a sararin samaniya masu ɗimbin yawa duwatsu ne ratata wanda Allah matsaukaki ya tara su amma saboda ikonsa sai ya matsa da su ba sa ma kusa da ita duniyar nan bare ma su zo su auka mana bare su hallaka mu tsakaninmu da waɗannan duwatsun sai ka yi tafiya wanda za ta kai tafiya ta shekara ɗari biyar kafin ka isa wannan guri misali a ce an kai su wani guri an adana wanda kai bayan da za a yi waɗannan duwatsun su zo cutar da ku wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya ga tsarin halitta ya san in ba Allah ba mai iya wannan ga bayinsa Allah ya kara mana imani sai ya ce لا kala نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون قل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن a dare da أدري ديني إمبا الله با sai Allah ke ce balhum an zikiri rabbihim mu'ridun a su dai wato masu bijirewa ne game da ambaton Allah mahalicin su idan an kawo batun Allah sai su da kai saboda suna ganin ilimin su shike ba su ba Allah ba Allah ka tsare mu am lahum alihatun tamna'uhum min dunina koko suna da wasu gumaka ne da suke ba su kariya ba mu ba akwai wani wanda ke iya baka kariya kai dan adam wanda ba Allah ba sai Allah ya ce la yastati'una nasra anfusihim su gumakan ababen bautan ba za su iya kare kawunan su ba su kansu walahum bina yusabuna sannan ba sa samun tsaro a wajen mu. wala hum minna yujaruna shine wala hum minna yushabuna wato su kansu ba a tsare su gare mu bare kuma har wato su samu su ba da kariya ga wani wato in kaga ka samu tsaro to daga Allah ne babu wani wanda ke iya tsara bawa in ba Allah subhanahu wata'ala ba sai ya ce لهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون sa ɗan أن أدم kare الله سبحانه وتعالى wa الله يبين Allah yace Bal matta ana ha'ula mun ba mu waɗannan ɗan jin daɗi wa aba da su da iyayensu, wannan ɗan jin daɗin da aka ba ɗan adam sai amfani da shi ya kama cutar da addinin Allah ɗan jin daɗi a baka dukiya ko a baka mulki nan sai mutum ya fanɗare ya zamanto da wannan daɗin da Allah ya bashi ne zai saba ma Allah a maimakon yi ma Allah biyayya matta'ana haula wa a hunnun ɗan ba ma waɗannan jin daɗi ne da su da iyayensu to suna jin daɗin hatta ƙwala alaihim umar da zamani ya yi tsawo rayuwa ta yi tsawo a kansu kaga ai kakanni sun tafi iyaye sun tafi ko kun zo sai a ce kai ba ma tashin kiyama din kawai saboda ana ganin kamar ba za ta zo ba saboda dadewar lokaci sai Allah ya ce a'a afala rauna anna na'til nan nanqusuha min atrafiha ba sa ganin ita ƙasa kanta muna rage ta daga sassanta zaka tarar da akwai rafi a bayan gidanku yanzu rafin ya canza hanya ya koma wani guri wato ƙasar kanta Allah yana rage ta karka ga kamar ba ta raguwa la yau da gobe ana ta matsowa za a kai lokacin da duniya za ta zo ƙarshe shi da Allah ya ce ka dubi ƙasar kanta ƙasa ita kanta Allah maɗaukaki yana rage ta bare kuma halittanka afahumul galibuna Allah ya ce shin su ne za su yi rinjaye duk daɗin da ka samu in ka duba da kyau za ka ga ko dai shekarunka na tafiya ko kuma daɗin yana karewa. so kenan ba abin da zai dawoma sai ikon Allah irin wannan ya zo a suratu ra'adi aya ta 41 awalam yarau anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha wato wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab wato abinda Allah yake faɗa mana shine kasratul eh, eh, kasratul imta'i wan nisyani yawan jin daɗi da mantuwa shi ke sa ɗan adam ya manta cewa duniyar nan tana da lokacin ƙarewa idan aka samu dukiya ko aka samu mulki sai ka manta sai ka manta cewar akwai wani babban abu da yake gabanka misali a kamar yadda zo a suratul furqani aya ta 18 nan ma Allah ya tabbatar da haka yace wa yawma yahshuruhum ma ya'buduna min dunillahi fayaqulu a antum abullaltum ibadi haula'i am hum dallu sabil qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin متعتهم وآباءهم حتى hatta nasu وكانوا wa بورا الله زي Allah zai tambaya a ranar duk waɗanda aka bauta musu zai ce shin ku ne kuka ce mutane su bauta muku su daina bauta na ku ne kuka ɓatar da bayi na? ko su suka ɓace su da kawunansu to za su ba da amsa cewa ya Allah abinda da ya sa bayinka suka ɓace? da farko dai ka ba su jin daɗi ka ba su dukiya ka ba su ta ba su eh, dukiya da mulki da su da iyayensu wannan dukiyar da mulki hatta nasu zikira sai aka bayi gari sun manta wa'azi wa kanu qauman bura kuma dama can mutane ne halakakku a suratul zukhruf ayata 29 Allah madaukake yace bal matta'tu ha'ula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqq wa rasulun mubin walamma a humul qalu hadha sihrun wa inna bihi kafirun a suratu zukhruf Allah ya tabbatar da kansa abinda ake gaya masa a filin hisabi lokacin da ya tambaya ku ne kuka batar da bayina sai suka ce a'a abinda ya sa bayinka suka bata na ɗaya ka ba su jin daɗi ka ba su dukiya da mulki waɗannan abubuwa su suka batar da su na biyu dama can halakakku ne a kaddara to a suratul zukhruf Allah ya tabbatar da wannan shi da kansa yace bal matta'atu ha'ula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin kaga Allah ya tabbatar haka din ne ni ne na ba su jin daɗi saboda na ba su dukiya na ba su mulki da su da iyayensu to shi kenan sai suka fanɗare ma dokokina lokacin da na tura manzo na tura musu gaskiya mabayyani mabayyani walamma a al mulhaku kalu haza sihirin wa ina bihi kafirun wato kaga kenan mulki da dukiya tana iya sa mutum ya fandare ya ki Allah Allah karka ba mu irin wannan mulki kuma karka ba mu irin wannan dukiya Allah ka tsare mu sai ya ce قل ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون قل إنما أنذركم بالوحي Allah ya ce ka gaya musu ni ina muku gargadi ne da alƙur'ani ina muku gargadi da littafin alƙur'ani wala yasma'u summu mudu'a. amma kurma bai jin kira idan ma yin zaruna ko da an musu gargadi wato abin nufi wanda Allah ya kaddara masa halaka to wa'azi bai amfana da shi Allah ka tare mu wala in masatkum nafhatun min azabi rabbika من عذاب ربك لا يقولن Allah madaukaki ya ce ba ma ƙarshen duniyar ba la'in masatun na fatumin azabin rabbika da dai ‘yar kaɗan ta azabar Allah mahalicinka za ka same su inda kafiri yake cika baki ina ma lahirar take kaza kaza Allah ya ce to da za mu ɗan saukar man azaba kaɗan la abinda za su rika cewa ya wailana inna kunna zalimin kai can mu lalle mun kasance cikin wato azzalumai inna kunna zalimin lalle mun kasance azzalumai wato dan adam duk sa'ilin da ya ga azaba a lokacin ne yake gane kuransa sai azabar ta zo zaka ga mutum yana cewa na tuba alhali kuma lokacin tuba ya wuce wannan da'ul mawazi na sifar yau mai kiyama وَإِنْ كَانَ مِنْ سَقَارُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ نَتَيْنَا بِهَا to duniya har ta zo karshen ta sai ga mu a filin hisabi shine Allah ya datse maganan ya yanki. wato har ma duniyar ta zo har ma ta kare har ma kuma ƙiyama ta tsaya ga jama'a sun taru a filin hisabi sai Allah ya ce wa nad'ul mawazin al-qist li yawm al lokacin mun saukar da ma'aunai na adalci a ranar ƙiyama. ana tare a filin hisabi sai gashi Allah ya saukar da mizani fala tuzlamu nafsun shay'an dan babu wani rai da za a cuce shi wani abu face Allah ya masa sakayya wa in kana misqala habatin min khardalin ko da a ce zalunci ya kasance gwargwadon kwayar komayya a kai na biha sai mun kawo wannan zaluncin sai an gwada shi wa kafa bina na Allah ya ce mun isa mu zama masu hisabi al’imam mutabari ya yace wa kafaka ya muhammadu billahi hafizan li a'mali khalqihi ya kai muhammadu karka yi mamakin yawan halittu karka yi mamakin yawan yan adam Allah kaɗai ya isa ya kirga ayyukan yan adam kuma ya musu hisabi a lokaci guda wannan abu ne mai sauki ga Allah Cesa sa Allah ce wa kafa bina hasibina dan karka yi mamaki ya za a yi a ce mutane tun daga na farko har zuwa na ƙarshe za a tara su a fili guda a yi musu hisabi sai Allah ya ce mun isa mu musu hisabi wannan ba abin da ya gagari Allah bare Allah ya ba mu misali muna gani shi ko Allah in ya tashi hisabi din nan to zai yi hisabi ne alal kaba'iri was sagair min af'alil qalbi wal jawarihi abinda kai da zuciyarka abinda kai da gabarka babban zunubi da karamin zunubi duka fa sai Allah ya kawo shi fala bage an sha gairuhu. bai kamata a ji tsoron wani ba in ba Allah ba akwai hadisin Salman farisi hadisin yana da ban tsoro kuma hadisin ya inganta yana sahihu tarjib hadisi na 3626 wato mizanin da za a gwada aikin bayi da shi hatta mala'iku ba su taba ganin shi ba ba su kuma san inda yake ba wanda wannan shi ke gwada maka girman mulkin Allah mala'iku ba su taɓa ganin shi ba kuma ba su san inda yake ba don haka yasa Allah ya ce na ba'ul mawazi na mu za mu saukar da mizani na adalci wato Allah da kansa zai saukar da wannan sikeli da zai gwada aikin mutane a hadisin salman al-farisi wanda annabi yake bayani manzon Allah ya ce yuda'ul mizanu yawmal qiyamah lokacin da aka saukar da wannan mizani din falau wuzina fihi samawati wal ardu lawasi'at manzo Allah ya ce da za a dauki sammai bakwai a dauki ƙasa bakwai a dora a hannun keli daya wallahi zai dauka saboda girman sa saboda tsananin girman shi mala'iku na gani za su ce ya rabbi liman yazinu hada ya Allah shin wannan sikeli wa za a gwada aikin wa za a gwada shine sai Allah ya ba su amsar da ta ba su tsoro Allah madaukaki ya ce liman shi'tu min khalqi wanda ga dama cikin halitta na shine wanda za a gwada aikinsa. sa kaga ba a gaya musu banda su ba ai shine sai su ce subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatika sarki ya tabbata gare ka dama mun tabbata ba mu bauta maka yanda ya cancanta a bauta maka ba mun dai kame kame Allah ka gafarta mana wato idan za a tantance ibada to wanda za a karbi ibadarsa mutum ɗaya ne mala'iku kansu suke bada wannan amsa suka ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ban bauta maka yanda ya cancanta a bauta maka ba to haka nan wanda ke nuna cewar wannan mizani da za a gwada ayyukan mutane da shi abun tsoro ne saboda girmansa saboda adalcin da Allah zai yi da shi wanda hatta mala'iku suna tsoron shi saboda ka yi samu kiyaye ayyukanmu don babu shakka babu abin da Allah ba zai dora shi akan wannan ba shi yasa Allah ya ce wa in kana misqala habbatin min khardalin zalunci ko da kankantarsa kamar kwayar komayya ne Allah madaukake ya ce a kaina biha sai mun kawo zaluncin an dora akan wannan sikeli sai an karba wa mutum sa to yana kama da littafin da za a baka na aikinka wanda shi ma abin tsoro ne shi ma haka Allah ya faɗa suratul kafi wa wubi alkitabu za a saukar da littafi fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitabi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah madaukaki ce wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada Allah ka kyauta ƙarshen mu me Allah madaukaki ce a gaba wala qad asayra musa wa يعلمون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان lallai hakika mun ba mu annabi Musa alaihi salam da annabi Haruna mun ba su al-Furqan ana kiran littafin at-Taura al-Furqan menene al-kitabul Furqan ana nufin al-kitabul mufarriqu bainal haqqi wal batil wato littafin da ke bambanta gaskiya da ƙarya kuma har yanzu suna samun shirya a cikin littafin duk da cewar na asali ya riga ya bace wato Allah madaukaki ya ce ya ba su at-taura domin littafin at-taura akwai dokokin Allah ku yi kaza ku bar kaza wanda shi ake nufi da alfurkan. furqan Allah ya ba annabi Musa da annabi Haruna wannan littafi wa biya'an sannan kuma haske ne wato littafin attaura haske ne ga annabi Musa da annabi Harun wa zikiran lil muttaqin sannan tunatarwa ne ga masu kiyaye dokokin Allah littafi ne wanda ake wa'azi ga wanda ke tsoron Allah subhanahu wataala Allah yace الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون الذين يخشون ربهم سوني وطن ke tsoron Allah مهلكينسو bilgaibi a ɓoye duk inda suka ɓoye suna tare da Allah Allah ka samu dace da wannan siffa da zaman to ba wai kana tsoron Allah a gaban mutane ba ko da ka ɓuya kana tsoron Allah Shi shine allazina yakshana rabbahum bil bilgaibi waɗanda ke tsoron Allah mahalicinsu a fake wa hun mina sa'ati mushfiqun kuma su ne masu razana masu firgita game da sa'ar ƙarshe na duniya kaga dai kenan wato tun daga annabawan farko wa'azi guda ne ana tunatar da mutane cewa duniya fa akwai lokacin da za ta zo ta. saboda haka ana wa'azi ga mutane ana tsoratar da su game da wannan lokaci na karewar duniya wa hadha zikrun mubarak أفأنتم له منكرون wa haza zikirun mubarakun to wannan littafin shi ma alqur'ani wato littafi ne wanda ya zamanto mai albarka anzalnahu mun saukar da shi afa antum lahu munkiruna shin kuna gardama game da shi ana ga mutanen makka shi ma littafin da aka saukar mai albarka gare ku dinnan wato littafin alqur'ani kuna jayayya game da shi kaga kenan ba littafin at-taura kade bane shi ma littafin alkur'ani ya taho da irin abin da attaura ya dauka a gurare da yawa Allah ya tabbatar da albarkan da ke cikin alkur'ani kamar misali a suratu sad aya ta 29 kitabun anzalnahu ilayka mubarakun a suratul an'am aya ta 155 wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun kaga Allah ya tabbatar alkur'ani littafi ne mai albarka a baya can mun yi magana, mun ba misalin Abin da ake nufi da albarka idan aka ce albarka shine abin da yake da alheri mai yawa alherinsa yana da yawa sai a ce wannan abin yayi albarka idan aka ce abu bai yi albarka ba to alherinsa bai yi yawa ba duk abin da kaje an ce yana da albarka to ana nufin alherinsa yana da yawa babu shakka alqur'ani yana da alheri mai yawa daga cikin waɗannan alkhairai na alqur'ani na ɗaya duk wanda ya rike alqur'ani to zai tsira daga shirka alkur'ani littafi ne da ke tserar da mutane daga halaka na biyu duk wanda ya rike alkur'ani to yana samun waraka na cutar rai da kuma cutar jiki saboda haka ya sa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa idan cuta ta same shi kamar yadda hadisi ya tabbata duk rashin lafiya ba shi kadai ba a gidansa in wani ya kamu da rashin lafiya to fa falaki da nasu dinnan manzon Allah zai karanta ya tofa mishi babba ne yaro ne babu maganin da annabi ya riko da shi a gidansa irin faraki da nashi wanda ita ce ruƙuyarsa na uku da shi ake wato jinyar marasa lafiya baya ga cewar alƙur'ani jinya ce ga cututtukan da ke cikin rai kome gurɓatar zuciya idan mutum yana sauraron karatun alƙur'ani Allah zai warkar da shi sannan na hudu e, karanta alƙur'ani shi kansa yana da amfani kowane harafi in ka karanta kana da lada goma kamar yadda zo cikin hadisin Abdullahi bin Mas'ud hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 3325 da 27 na biyar idan aka ce za a yi sallah sai aka samu wanda ya fi yawan haddan alqur'ani to bisa umarnin manzon Allah wannan ya fi cancantar ya ja wannan sallah wanda ya zo cikin hadisin Abdullahi bin Mas'ud wanda eh, yana hadisin Abu Mas'udin al-Badri wanda al-Imam Muslim ya rawaito yana hadisin Abdullahi bin Umar wanda al-Imam bukhari ya rawaito na shida hatta idan mutane sun mutu da za a tara gawayyaki idan gawayyakin mutane sun yi yawa za a haɗa mutane a binne su a kabari guda to sai an fara tambaya waye ya fi yawan hadda wanda ya fi yawan haddan alkur'ani shine wanda za a fara gabatar da shi ga alkibla saboda hadisin jabir da ya zo a sahihul bukhari allah ya kara masa yarda sannan akwai na bakwai wanda shine a ranar tashin kiyama albarkan da ke tare da alkur'ani yarfa'u Allahu sahibahu daraja bi kulli ayatin kana hafizaha fi dunya gwargwadon haddanka gwargwadon yawan aljannar da zaka samu hadisin yana sunan Tirmidhi da sunan Abi Dawud hadisin Abdullah bin Amr Allah zai ce yi karatu in ka karanta aya guda sai a tsaga ka daga wannan aljanna akai ka ta sama in ka ƙara aya guda sai a tsaga ka daga wannan akai ka ta sama gwargwadon haddanka gwargwadon martabar aljannar da zaka samu amma fa idan mutum ya mutu kenan yana aiki da alkur'ani saboda alkur'ani baya amfanar mutumin da bai yi aiki da shi ba Allah ka tare mu wanda wannan ma ya zo cikin silsilatu sahiha hadisi na 2240 bayan Allah madaukaki ya bada misali da alkur'ani sai kuma ya ce wa laqad atayna ibrahim min walakad ace na ibrahim rushdahu hakika mun ba mu annabi ibrahim na shi shiriyar sai Allah ya ce min qablu amma tun gabani kaga ana nufin tun gabanin zuwan annabi muhammad tun gabanin zuwan annabi musa da haruna wannan fasara guda kenan ko kuwa min qablu yani hu sabiran Allah ya shirya da annabi ibrahim tun yana dan karami ba kowa yake samun irin wannan shiriya ba sai Allah ya ce wa kunna bihi alimin mun kasance masana ne game da annabi Ibrahim wato mun san cewa annabi Ibrahim ba zai shirka da Allah ba mai karfin tauhidi ne mai wato wanda zai zama abin koyi ne mai karfin imani shine ma'anar wa kunna bihi alimin mun kasance masana game da shi me yasa Allah ya ba mu annabi Ibrahim shiriya tun yana dan karami Allah ya ce saboda ya sani ko ya girma ba zai lalace ba wannan yana kama da aya ta 83 ta suratul an'am wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha Allah ya ce muna ɗaukaka darajojin waɗanda muka ga dama inna rabbaka hakimun alimun lallai Allah mai hikima ne Allah masani ne idan Allah ya ba wani annabci yana ɗan ƙarami kamar annabi isa kamar annabi yahaya kamar annabi ibrahim alaihi musallatu wassalam allah ya ba su shirya suna yara to allah ya sani ko sun girma ba za su lalace ba saboda ka allah masani ne allah mai hikima ne to sai allah ya ba mu labari kaɗan game da gwagwarmayar da annabi ibrahim ya yi me ya faru Isfana biya ni a da wa ƙaunuki, lokacin da Annabi Ibrahim ya yi wa'azi ga baban shi wa ƙaunuki da kuma jama'arsa Annabi Ibrahim yana yaro ya yi nasiha ga baban shi. saboda haka nasiha ga mahaifi ba laifi ba ne. mutum yana iya nasiha ga iyayensa amma akwai sharuɗa ita nasiha tana da sharuɗa saboda haka yasa malamai sun firin jayar da yaro ya nemi wani ya yi nasiha ga iyayensa akan ya yi shi kansa saboda shi annabi Ibrahim ba a kwatanta wani daga cikinmu da shi darajar annabi Ibrahim tana da girman gaske ilimin da Allah ya ba ma annabi Ibrahim yana da yawa saboda haka annabi Ibrahim yana da hikima yana da basira ya san tsarin wa'azi wanda saboda ilimin da Allah ya ba shi ya sa Allah ya sanya labarin ma a cikin alkur'ani yake so a yi koyi da shi so ga matakin da annabi ibrahim ya ɗauka? ba irin wannan mataki ne kai za ka ɗauka ba in za ka yi wa babanka nasiha sai ya ce ai wannan rashin kunya ne saboda rashin sanin waɗannan matakan amma idan mutum zai kiyaye matakai na nasiha babu laifi ya yi ma iyayensa idan ya yi haka ya ma yi koyi da annabi ibrahim amma ka lura da wani wata hikima ta wa'azin annabi ibrahim da yake zai yi ma babansa wa'azi bai taho kai tsaye ya ce baba ka daina ba sai ya masa tambaya ma hazihi tamasilu lati antum laha atifun waɗannan mutum mutumi da kuke ta lizimta kuke makale musu ba kwa rabuwa da su dare da rana su ne kuke neman taimakonsu wai me dalili kaga tambaya wa babansa kenan kamar yana neman shiriya a ta wannan hanya har zai iya samun damar da zai bawa babansa amsa me suka ce ne Kalu suka ce wajadina aba ana laha abidin ai mun tarar da iyayenmu ne suna bautansu shi ke na hujjan قال لقد قلتم أنتم لقد قلتم ce lakad في ضلال مبين قال سيتي لقد كنتم أنتم وآباؤكم تللي دكو دا إيايانكو للي كون كسان في ضلال مبين كنا تكن بتا مبين tunda babu wata hujja illa dai ka tashi ka ga babanka na yi kai ma ka kama yi a to wannan shine zai nuna cewar kun yi daidai in babanka batacce ne kai ma sai ka zama batacce ai ba haka bane ya kamata a ce akwai dalilin da ya sa ake wani addini قالوا قالوا suka ce ta bil haqqi shin ka zo mana ne da gaskiya Amma an anta min al ne koko kana cikin masu wasa ne kaga da yaro ne tana yiwa wasa ne yake yi

wa rabbus samawati mahaliccin sammai mai gudanar da su wal ardi mahaliccin ƙasa mai gudanar da al'amuranta allazi fatarahunna wanda ya kirkiro halittar samai da ƙasa da kuma halittar ku kaga kenan ba maganar wasa bace maganar Allah ce wa ana ala zalikum min shahidin kuma ni <clears throat> akan haka wato ina cikin masu shaidawa ba wai ina kiran ku ne akan abin da ni ban yi imani da shi ba <clears throat> na riga na shaida annahul ilahu alladhi la yastahiqu al-ibadata ghayru Allah shine wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai to amma ba saurare shi ba Allah la'aqidan la'asrabakum ba'da kala sai yace tallahi wa tallahi Allah madaukake yace annabi Ibrahim sai ya rantsuwa watallahi la'atidanna asnamakum na makum na rantse da Allah sai na shirya wato kaidi maguma kan kudin nan ba da an biri na bayan kun juya baya bayan kun juya kun tafi wato wannan maganar annabi ya faɗi ta annabi Ibrahim ya faɗi ta ne a boye ba su ji ba wato tunda ya musu wa'azi ba su gane ba bari zai musu zai wani makircin da zai zai amfani da shi kaidi zai yi kaidi zai shirya wani kaidi wanda ta dalilin wannan kaidin za su gane cewa ba a kan shirya suke ba me ya faru Fajà Allahun Jozazan sai a Nabi Ibrahim ya sanya waɗannan gumakan, kan ya sassare su shine ne kisar ya daddatsa su ya maishe su wato gutsul-gutsul ya faffasa su gaba ɗaya in la lahun sai dai babban gunki sai ya bashi. amma sauran gumakan a ɗakin da ake tarawa duka annabi ibrahim ya faffasa su me yasa ya bar babban gunkin la'allahum ilaihi yarji'una saboda ko sa dawo ga babban gunkin ya ba su labarin wanda ya wancan ta'adin kaga hikima ce ta jawo hankalin mutum qalu man fa'ala hadha bi alihatina to yana ga gobe sai mu sake dauko labarin kenan daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da faɗansa daidai Allah ya gafarta mana kuskure kuma Allah ya karbi ibada da muke yi Allah ya gafarta mana kurakurai da muke samu a ciki اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك